ya zuwa wannan lokaci jihar kano da ke arewacin najeriya na fafutukar wayarwa jama'a kai da su fahimci mahimmancin rigakafi musamman na cutar shan inna wanda masana suka yi ittifaki da cewa ita ce hanya ɗaya tilo da zai kare yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kamuwa daga cutar shan inna mai kawo na ƙasa ga bil'adama. Ƙungiyar masu cutar shan inna a jihar ta Kano suna cikin masu ruwa da tsaki wajen wannan yaƙi. A taron masana, malamai da 'yan jarida da muryar Amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙaya da cututtuka na ƙasar Amurka CDC a takaice da ya gudana kwanakin baya a Kano. Ƙungiyar sun halarci taron. Baya ga kalubale da suke fuskanta na rayuwa sanadiyar cutar shan inna sun yi wa masana tambayoyi kamar haka. Sunana Amina Abdullahi Diso, shugaban masu lalurar shan inna. A gaskiya na samu tawayoyi da dama don ba za su ma iya lissafuwa ba. Na farko ga misali kamar harka aiki na cikin gida. Nakan samu matsala wurin yin aikata shi. Sannan sai abu na biyu talanjin wurin mutane. Wani abin wani lokacin haka za ka tafi a hanya wani ya ganka wannan ya tsokane ka wancan ya tsokane ka shi ma duk wannan suna ɗaya daga ciki sai abu biyu na biyu kuma da zan ƙara a kai ni tambaya ce zan wa dr sharif da shi dr suleiman shin yaya ake samu yaya ake tabbatar da cewa ake samun zazzabin ita lalurar shan inna sai kuma matsala ta biyu wurin dr sharif akwai um, abubuwan da ake samu kamar wurin masu unguwanni tunda yanzu mafi yawanci a gidansu ake samun wanda suke samun zuwa yin aikin wani lokacin aikin yakan kasance a hannun iyalan su masu unguwannin su kuma sukan nemo wasu mutane daga waje don su ba su aiwatar da aikin idan sun tafi aiwatar da aikin in sun yi aikin sukan raba kuɗin guda biyu su ba su iyalan masu unguwannin su kuma su ɗau rabi sosai haka akan samu matsala wurin kin yin aikin yadda ya kamata shin wani mataki suke ɗauka akan irin wannan matsalar maganar cewa yadda ake gane zazzabin ah, shan inna wato shi zazzabi ba a cewa wannan na shan inna ne sai dai an yi bincike kuma a ƙasa irin ta najeriya inda matsalar ciwon malaria ikal gida mafi yawancin zazzabi ana ganin saboda ciwon ah, zazzabin malaria ne to kuma wannan yakan kawo ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo 'yan matsaloli kenan domin ta shan inna idan mutum ya zazzabin Allah ya taimake shi lokacin da yaron ya zazzabi ba a yi masa allura ba bai wani faɗi ba bai wani abu wanda zai jijjiga tsokarsa ba to Allah yakan iya taimakansa ya wuce wannan yanayi ya ci gaba da bayan gidanta ba tare da ya gurgunce ba amma akwai yaran da polio take kashewa ba tare da an sani ba za ka tarar da yaro yana ɗan zazzabi kwana ɗaya ya kwanta da safe a tashi a ce babu shi ba wani abu abin da yake faruwa wannan foliyon wanda ta shafi a tsokar huhunsa tsokar da take kirjin sau da take amfani da yake amfani da wajen yin numfashi ya shaƙa ya busar ya shaƙa ya busar to idan ta shafi wannan yadda ka ga kafa ta shanye haka za ta shanye wannan tsokar to idan ta shanye yaro kawai ya kwanta bacci yana zazzabi shi kenan to irin wannan shine abin da polio eh, take yi amma yadda za a gane ko zazzabin daga ah, polio ne ko malaria sai dai idan an samu wannan ah, abin nan din na shanyar hannu ko kafa an ɗau bayan gidan an auna a ɗakin bincike ya tabbatar da cewa polio ce ce nan ne za a iya bambantawa da na malaria ko kuma idan an ɗauki jinin an gwada na malaria kuma an gwada wannan an tabbata cewa akwai shan inna kuma ba tare da akwai malaria ba domin duka guda biyun za su iya kawo zazzabin a lokaci daya da kuma wasu abubuwan ma daban-daban